tun da ke kin yadda cewa bulala kin yi bulalan to wani irin duka kika mata in yarki ta cikin ki da za zaki mata irin wannan dukan wannan mata ita ta yi amfani da wuta ta kona farjin yar kishiyarta ya yi wa wata yarinya mai shekara sha ɗaya yar ƙarama fyaɗe shine dalilin da ya sa muka kawo shi me yasa kai danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shi. Tun da ke kin yadda cewa bulala kin yi bulalan to wani irin duka kika mata in ƴarki ta cikin ki za ki mata irin wannan dukan. Ba da asa. ne in ya zo akan yaran ma ta iya samu amma. Shi ba su akan yaro da ya hakuri kar ya buge shi a lokacin don gaskiya zai iya duka a zo ya zo ya ga dukan saɓani yadda ya a cikin ɓacin amma kamar muna da history akan cewa yar shi mai gidan naki ta farko kin taɓa mata haka sai aka ɗauke ta a gabanki saboda irin halinki to me yasa kika yi na biyu kuma Raja me sunan ki Aisha Abdullahi me kika yi kawo kina na zane yarinya da kishiya kin zane ta mm. banda zane ta me kuma kika yi ni kai gaskiya zane ta ne amma an ce wai na sare ta da wuka an je an yi bincike ba maganar sara aka zo aka ce wai na kona ta shi ma dai daga bayan sai kuma aka zo aka ce wai na ta kawo ta a gaban ta wannan mata ita ta yi amfani da wuta ta kona farjin yar kishiyarta idan kuna so akwai hoton abin da ta yi Jinta ko baki bace? Presently yarin nan da ake magana tana nan asibiti nan har matar ah, the executive governor of Bauchi state she was here with us ta zo yanzu presently ma ana ana ana kokarin yarinyar tana asibiti ana ba ta magani. Ina Eh, ana tuhumana da chest and red fyaɗe fyaɗe ma wace kai wa fadi karka mai shekara ta nawa wanda kamata sunan shekara 11 yare fyaɗe da kamata fadi shekara 11 sunan ta rukai rukai a yayi wa wata yarinya mai shekara 11 yar karama fyaɗe shine dalilin da ya sa muka kawo shi me yasa kai haka Ɗan kare da wannan na yi sha bisa kuskure ne saboda na shiga gidan makwataya na ne na je neman ruwan zafi ban samu ba to shine sai na fita daga gidan daga baya kuma mamarta da ta shiga ta je ta same ta za ta yi wanka yarinyar sai ta mata wanka sai ta ga yarinyar tana rawa haka karwa haka jiki sai take tambayar ta mene take cewa mama babu ki gaya min gaskiya in ba haka ba zan da ke kyanan wajen ba ce ba ma babu sanda maman nata ta ɗauki bulala za ta dake ta ta ga tabbacin za ta dake ta ne sai take cewa ai kawo allaji ne ya zo neman ruwan zafi a gida nan bai samu ba shine sai na ce masa ya bari ya bari me ya eh take gamun cewa ni dai na ce masa ya bari me so sakamakon ta ji hakan shine sai jikinta bai bata normal ba sai ta kira baban yarinya take gamar cewa ga wane gashi gashi abin da ya faru so a dama ashe a kwanakin baya abin ya kasance da yarinya akwai wanda ya taba ta har mama yarinyar ta gane cewa eh wannan ya taba ta din to shine sai ita sai abin sai bai mata daɗi a rai ba shine da ta gaya baban yarinyar sanda aka jira baban yarinyar da ya dawo da ya samu yarinyar da ya matsa ta shine sai ta fara lissafa mutanen da suka tattaba ta akwai cutar da ake raɗe radin yana tare da kai eh, wannan gaskiya ne haka ne wannan me ne ke tare da kai abin da yake tare da ni ina da rashin lafiya HIV kuma ka sani hakan ka je kai amfani da yarinya ni dai na san ina da wannan ciwon amma har da Allah ne na ga hukuma kan ciwon ni ban taba ta ba hukuma na lafiya an ba da dama su yi bincikenta sun yi bincikenta da farko shi babbanta ne wanda ya fara bincikenta ya same ta da wannan ya zo ya ce e akwai ciwo sannan ni na ce ban yi ba sannan sai muka ƙara koma hukuma na rashin lafiya bangaren general hospital yanzu kai mutane masu irin halinka wani irin kira za ka mu eh to duk wanda yake aikata irin wannan hali gaskiya har ga Allah ba hali bane mai kyau kowa yake kokarin wannan aikata wannan aikin to yayi kokarin gaskiya ya ga gyara halin sa ya dena me sunanka sunanka sunanka sunanka eh sunana Abdullahi Adamu shekarunka shekarunka shekaruna ina da shekara 32 a wani gari kake ina garin giya ɗaya local government bauchi state me sunanka Abdullahi Mekano a ina kake da zama na zanna a gyare me na yi faɗe ne ma abdullahi kama ana akan cewa ka yi wa 'yan mata guda biyu ne faɗe eh haka ne 'yan mata guda biyu kawai faɗe ka san shekaru su 'yan matan da ka musu faɗe ta shekaran ta tara da ɗaya shekaran ta tara da wata shida ɗaya shekaran ta takwas kudin me sa kai haka wallahi kawai Allah ne ya kaddara duk abin da zai faru a rayuwar mutum dai to masu irin halinka wani irin kira za ka yi musu zai musu kira da su daina wannan ba abun yi ba ne harkar cin mutunci ne da zubar da girman mutum gwamnatin bala gaura shekara guda ta yi bana kafi bara har dabari bariyan can ma gwamnatin bala gaura shekara